America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, shi daga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ci zaben shugaban ƙasa da aka gudanar jiya talata a faɗin ƙasar. sojojin ukraine sun ce sun kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuƙa da dama da rasha ta kai musu hari da su sannan gwamnatin haɗaka ta jamus na fama da bambancin ra'ayi kan batun tattalin arzikin ƙasar kama da lakanan labaran kenan kamar yadda ka ji a kanin labarai It is now clear that we've achieved the most incredible Tsohon shugaban kasar Amurka kuma zababben wato sabon zababben shugaban kasa kenan Donald Trump yake mika godiyarsa da wato girmamawa da Amurkawa suka mai na ya sake jagorantar su. to koya trump ya kai ga samun wannan nasara abinda wani mai fashin baki ke cewa ina ji sakon democrats ne ko kuma sakon ita ɗan ne ina ji eh, mutane ba su gamsu da shi ba batun masu shigowa amurka ta baro mai hanya batun economy din amurka da kansu Muna kuma dauke da martanin jama'a game da zaɓen na Amurka daga Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin ya mai da hankali kacokan a kan zaɓen na Amurka da kuma nasarar da Donald Trump ya samu. amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. tsohon shugaban amurka donald trump ya kada mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu a wata irin takarar da aka yi matukar kankankan zuwa yanzu trump ya samu maki a akalla 277 daga cikin jimlar maki 538 da na cin zaben a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya talata wanda ya ba shi rinjayen wannan kasafin ƙuri'ar da ake bukata inda ya zama shugaban amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu amma ba a jere ba tun daga shekara ta 1890 harris yar takarar jam'iyyar damakarar wadda ta shiga takarar daga baya bayan da shugaba joe biden ya janye a watan yuli ta yi yunkurin zama mace ta farko da ta shugabanci amurka trump ya ayyana nasararsa tun da asibahin yau laraba yana mai gode ma magoya bayansa a wani gangami a florida Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like Trump ya ce wannan wata mashahuriyar tafiya ce wacce babu wanda ya taba ganin irinta kuma a gaskiya wannan na yi imanin cewa ita ce tafiyar siyasa mafi girma a kowane lokaci a cewarsa. yau laraba rundunar sojin ukraine ta ce ta kakaɓo 38 daga cikin jirage marasa matuka 63 da rasha ta cillo su a wani harin da ta kai musu da daddare rundunar sojin saman ukraine ta ce ta cafko jirage marasa matukan ne a sararin saman chakasi da kanihu da kiribart da kyiv da maikolov da odessa da sumi da zirmari da kuma zaporizhia a nata bangaren kuma ma'aikatar tsaron rasha yau ɗan laraba ta ce sojojinta sun lalata wasu jirage marasa matuƙa na ukraine guda biyu yau laraba majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton karuwar noman tabar sa maye ta opium a afghanistan da kashi 19 cikin 100 a shekara ta biyu da kama mulkin taliban mai ragaggen iko ta haramta ta'ammali da tabar to amma har yanzu yawan noma wato wannan tabar yawan noma wannan tabar bai kai yadda aka gani ba a baya wannan sake karuwar na zuwa ne bayan raguwar bazata da ta yi da kashi 95 cikin 100 a shekara ta 2023 lokacin da hannun ya kusa kaiwa ga kawar da noman tabar kwata-kwata a akasarin sassan wannan matalauciyar kasar ta kudancin asiya wadda ta daɗe da zama kasar da ta fi kowace samar da kayan hada tabar iblis a duniya bisa ga wannan rahoton wannan ya fito ne daga wato ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da batutuwan mugan kwayoyi da kuma manyan laifuka wato unodc a takaice. taliban ta haramta noman kayan maye a fadin kasar tun a watan afrilun shekara ta biyu yan watanni bayan dawowarta kan gadon mulki a afghanistan wanda ya kai ga matukar raguwar noman tabar samayen sosai to an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga jihar ikon najeriya inda wakilinmu baban gidan jibrin ya ji mana martanin wasu 'yan najeriya akan zaben amurka da kuma nasarar da shugaba donald trump ya samu a fafatawa da yi da mataimakin shugaban kasa kamala harris malama suzinatu kore wata 'yar najeriya ce mai goyon bayan kamala harris da kuma ta bayyana mani yadda ta ji da wannan zabe. wannan zaben dai abin da muka gani gaskiya allah dai kawai ya yi nashi tun dama da na yi magana jiya na ce wannan zaben zai zama mai dan miskila kaɗan because mu mutane da yawa shine wani opponent din demokradiyya um, party din nan kamala number one ita na mace ce kuma babanta baki ne so har yanzu akwai 'yan america da suke yake da wannan kiyayya ma kake mutane da suke gan kamar ba za su iya su shugabance su ba kuma na biyu na mace ne wannan abin da ya faru a jiya tsakanin jiya da yau a zaben nan ya faru da Hillary Clinton so ba kamar sabon abu bane a gurin mu kuma wallahi bai zama mana abun mamaki ba to koya sauran yan Najeriya suka ji da wannan zabe Kwamar Musa Jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne kuma goyon bayan Donald Trump akwai darasi da yawa wanda ike yan siyasan mu na Najeriya su fahimta su kuma gane sannan kuma sai su fahimci yadda ake gudanar da demokuraɗiyya ni ra'ayina dama na fi son shi donald trump din ya ci zaben ba don komai ba saboda muna ganin cewa za a samu mafita da kuma masalaha akan wannan yaƙe-yaƙe da ake ana zubar da jinanan mutane kuma babu mutunta bil'adama ba a san kuma hakkin shi ba a san kuma mutuncinsa ba saboda bambancin jinsi ko bambancin kabila ko bambancin addini sanin kowa ne dai dai zaben na kasar amurka na bana ya fuskanci sabanin siyasar duniya daban-daban kama daga yakin ukraine da rasha da na isra'ila da larabawan gaza da lebanon da bakin haure da kuma batun tattalin arziki to kowane tasiri hakan ke da shi a ƙasashe irin su najeriya tabbar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki da suka jari a najeriya dr dauda muhammad kwantagora kaga kamar shi kalaman da yi na neman zaɓe yana goyon bayan ah, masu harkan crypto yana goyon bayan kaza yana goyon bayan kaza to wanda yake ya san cewa matasa da yawa suke da kura kuma suna wayannan abubuwa babu mamaki wannan kalamai ne na siyasa to yanzu idan kuma ya shiga aka rantsar da shi ya zauna ya dubi tattalin arzikin american gaba daya da kuma alakan tattalin arzikin american da wannan kasashe masu tasowa da kuma su masu harkan crypto din nan babu mamaki kaga ya canza daga jawabin shi na siyasa na neman kura da kuma a aikace abin da ya tarar kasa babangiji prin murai amurka daga lagos A gaida baban gidan Jibrin da wannan rahoton ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye yanzu kuma ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba a Turkiya masu sauraron gidan rediyon Acid Radio na nuna bacin ransu bayan da hukumomin kula da kafafen yada labarai suka soke lasisin gidan rediyon mai hedikwata a Istanbul. Gidan rediyon na Acid na ya shafe shekaru wajen talatin yana ƙoƙarin ɗike baraka a ƙasar masu tsokaci na cewa wannan mataki da aka ɗauka kansa wani ɓangare ne na wani faɗaɗɗen matakin da gwamnati ke ɗaukawa kan kafafen yada labarai wata mai sauraron gidan rediyon na achib mai suna alif unal da wani mai sauraron gidan rediyon shima mai suna meta a tarure waɗanda ke sahun masu zanga-zangar sun yi bayani yalif anul ta ce Uh, is important because it's a cultural hub and also it's a, a political. Yalif uh, ta ce gidan rediyon achib Radio na da muhimmanci saboda mahadar al'adu ne kuma mai taimakon kungiyoyi da 'yan raji da dama a siyasance. Shi ma Meti Atitur ya ce. From one side of course it's a shock, from another side it's not unexpected given the way. ya ce ta gefe guda lalle kam hakan ya kaɗa mu ta wani gefen kuma hakan bai zo mana da mamaki ba ganin irin alkiblar da ƙasar ke fuskanta ana daɗa fuskantar rashin damar faɗin albarkacin baki kuma akwai ƙaruwar daniya a tunanina a ƙasar. gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. a jamhuriyar nijar masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun fara bayyana matsayinsu dangane da zaben amurka na jiya talata bayan da aka ayyana ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump a matsayin wanda ya nasara a wasa da kamala harris ta jam'iyyar democrat suna masu ayyana trump a matsayin wanda ya nuna jajircewa don ganin ya cimma gurinsa na shimfiɗa manufofin siyasarsa wanda a wani lokaci da amurkawa ke buƙatar sauyi daga birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani wannan galaba ta donald trump manuniya ce da a fili ke fayyace mahimmancin masu kada ƙuri'a a mulkin demokradiyya in ji abdurrahman alkasum mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya wanne yake cewa karbe shugabancin kasa daga hannun democrat don mayar da shi hannun republican abu ne da ke jaddada wayewar talakawan amurka kan maganar zaɓe. al'umma amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaɓen ma kansu abin da ya dacewa da su kuma wannan shine ake son ya kasance a kowace ƙasa ta duniya ya kasance al'ummomi suna ya zaɓen kansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi ya daidai da ta su. a kana ganin a yau donald trump shine ya fi cancanta da ya shugabanci amurka a bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yau game da tafiyar siyasar duniya to gaskiya ana iya cewa wani mutum ne wanda ya iya saboda kuma ganin abin da ya can baya bisa magana samo da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi yasa kin yanzu kuma suka kara shi yarda idan ma ana iya cewa kawai dora ne za yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya ko su kasashen turai ko na afirka ko su kasashe wanda ke suka shi kawai ina ganin kowa ya iya da nashi kowa ya iya abin da ke gaban shi akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar afirka ta jira daga shugaba trump duk wata cewa a wa'adin da ya yi na farko a shekarun baya an yi ta zarginsa da cewa bai ɗauki afirka da wani mahimmanci ba to ai ba shugaba ba ne na afirka shugaba ne na amurka amurka suka zaɓi shugaban su ya jagorance su to kenan ita ma afirka kuma kowace ƙasa in ta zaɓi shugabanta ya yi mata aiki ta za ma aiki ba yiwuwa ku zaɓi shugaban kuma ya ma wata ƙasa aiki kuma zai kasance wauta idan ana tunanin wata ƙasa ta zaɓi shugabanta kuma wasu al'ummomi suna nan gehen duniya suna jira su zaya ma aiki ko su zaya ma umarni. Babban editan jaridar L'Independent Police Jihar Maman ya dora alhakin faduwar Kamala Harris a wannan zaɓe kan wasu kurakuran da ya ce gwamnatin Joe Biden ta tafka a ciki da wajen ƙasar. yayin da donald trump ɗan takara ya samu karbuwa a wajen wasu masu bakin faɗa fada ji. trump ya samu manya-manyan masu kuɗi na amurka wanda suka hito suka zuba mishi kuɗi kuma suka hito kwansu da kwalkwatarsu suka bi shi sau da kawa aka yi ta yakin zaɓe tare da su. Hmm. To kaga wannan abin ana iya cewa ya gyara shi. Na biyu eh, yakin Ukraine da Rasha ya taɓa kasuwanci da arziki a duniya. to wannan abin shi kanshi amurka bai barta baya ba akwai nazari ma da ya nuna a lokacin mulkin trump kamar kasuwanci ya yi haɓaka a amurka idan mai mulki ya ce ya ko kashin wada shari'a a amurka ita kaɗai ba ta isa sai ka haɓaka kasuwanci sai zaman kashe wando an ga ya rage sosai darasi na fari shine duk mai iko sai aiki da menene talakan shi suka hi karkata menene suka hi so a gyara musu. Yanzu kam hankula sun karkata wajen ganin yadda za ta kaya a wa'adi na biyu na mulkin Donald Trump a yayin da al'ummomin kasashen duniya ke fatan ganin kasar Amurka ta taka birki wa kashe-kashen da ake zargin gwamnatin Democrat da rufe ido kansu wato yakin Isra'ila da Palestino da wanda Rasha ta shafa shekaru tana gwabzawa da Ukraine kamar yadda a ɗaya gefe nasarar ta ɗan takarar Republican ka iya tada hankulan bakin haure a Amurkar. Sule Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Muni Barma da wannan rahoto A yayin da masu sharhi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan nasarar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma sabon zababben shugaban ƙasa ya samu. Na tuntuɓi Muhammad da tsohon shugaban al'ummar Afirka a birnin New York ko menene abin da ya kai Donald Trump ga samun wannan gagarumin nasara sai ya ce. ina ji sakon democrats ne ko kuma sakon ita yan ne ina ji eh, mutane ba su gamsu da shi ba abu biyu ne ni a ra'ayina na farko batun su masu shigowa amurka ta baroni hanya su ne wannan wato shi ne ishu na farko ina ji wanda ya kada ita kamala na biyu shi ne batun eh, wato shi economy din amurka da kanshi yanzu haka yawancin jama'a an ka shiga eh, misali supermarket da dala dari abinda da za ka sai yanzu in ka shiga da dala dari ba zai ishe ka sayan wannan kayayyakin ba so shi ni a ra'ayina wannan eh, abubuwa biyu shine eh, wanda ya kawo sanadiyan shi donald trump ya lashe zabe saboda yawanci na gani cewa wato idan shi ya zo watakila abubuwa sun yi sauki kuma a yanda mutane ke shigowa ta barauniyar hanya shi ya tsare waɗannan hanyoyin To bari mu duba ina makoman irin waɗannan su mutane da suka biyo ta barauniyar hanya suka shigo Amerika ina makomansu a wannan sabuwar gwamnati ta Trump. Eto, eh, eh, ai in ka duba shi dama ya riga ya faɗi wai shi ya zo in Allah ba shi nasara zai wato duk waɗanda suka shigo duka ta barauniyar hanya shi zai sallabi kowa ya koma ƙasar shi kuma abu ne da yake zai iya yayi kuma zai iya watar in ka duba na farko zuwan shi na farko ya ce in ya zo zai sa wall katanga kenan hmm. ya hana mutane shigowa to ya yi wannan duka so shi abu ne da yake ah, tun da ya faɗi akwai alamu zai yi kuma da yake mabiyan shi sun dinga eh, bashi wato ra'ayi ya cika kawai so abu ne da eh, yake da damuwa mun a wurinmu da yake da damuwa sosai saboda akwai eh, mutane da dama da suka shigo da yake sun zo neman halali su ba su iya su ciyar da iyalansu da ke kasashen da suka fito Muhammad ma da tsohon shugaban al'umman Afirka a birnin New York kenan ya mana wannan fashin bakin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron sauraronmu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. Zaman A yau shirin zamantakewa zai duba yadda sabon shugaban kasar Amurka zai sanya tsare-tsare da za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya. A jiya talata ne al'ummar kasar Amurka suka kammala gudanar da babban zaben kasar wanda ya samar da shugaba da zai jagoranci harkokin gudanarwa a kasar. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Ahmadu Abubakar Akwanga. ya bibiyi yadda zaben ya gudana. To abin da na gano dai zaben bai ba ma mutane mamaki sosai ba idan kika lura da harsashen abubuwan da suka rika faruwa kafin zaben da lokacin zaben da kuma har lokacin da aka sanar. Bari baki misali da Arizona. Mm. Kin san in baki manta ba ita Kamala Harris an taba bata aiki na inda za ta yi ta rage bakin haure. Mm. Kisan san jihar na kusa da mexico suna da makwabtaka da mexico mm. in kin bibiya maganganun da mutane suke yi kafin zaben sun ce bata yi aikin da aka abin da ake zata ta yi a gurin bata iya yi ba mm. shi kuma bangare ɗaya donald trump a wannan jihar dokan da ya yi wancan lokacin na maganan kamfanoni ya sa ɗaya daga cikin kamfani da ke tashi a garin kamfanin kwamfuta ɗin nan mm. ya sa mutane sun samu aikin yi kuma an samu kuɗi sosai mm. so iran wa'annan abubuwan shi sai ya dinga ba shi dama mm. to tun daga jiya da muka fara ganin wa'annan harsashen sai muka tsara cewa shi trump zaɓe zai kafa wani tarihi shine shugaban ƙasa na biyu wanda ya yi zaɓe ya yi shugabancin ƙasa haka cire shi ya sake dawowa ya ci zaɓe a tarihin amerika ta yaya ah. wannan zaɓe na amurka zai taimaka wajen kawo wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya? So, kin ga musamman yanzu nan da tattalin arzikin duniya kusan gaba ɗaya yana cikin tsaka wuya. Mm. Domin in kina bibiya abin da ke faruwa yanzu nan musamman yakin da aka fara tsakanin Rasha da da Ukraine mm. yana ɗaya daga cikin abin da ya saboda kin ga eh, eh, Ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasa da take neman take noman alkama mm. da ake amfani da ita a duniya. So yanzu wannan yaki sai sa noman ma ba a iya samun wannan abu ba a iya samun alkama sosai na ɗaya daga cikin abin da ya kawo tsadan fulawa da wasu abubuwa a ƙasashen mu to abin da ke gaban Trump yanzu shine kokarin da zai yi a samu zaman lafiya a waɗannan ƙasashen da kuma sauran guraren. Wata 'yar siyasa da ke harkar tallafawa mata Cikas Kumle ta ce tana fatar ganin sabon shugaban kasar na amurka ya ba mata guraben da za su kawo sauyi mai ma'ana gefen da ina ga zai yi kyau shine harkan samun lafiyan mata a health kenan mm. mata ne sukan aiku sukan je asibiti suna kai yara asibiti ya kamata ya duba wannan gefen da kyau so that duk ishu da ya shafe lafiyan jikinsu ya zama yana kan priority na abubuwan da zai yi ma mata hmm. kuma appointment da za a yi a nashi cabinet hmm. yadda su suna yin nasu ya bambanta da namu amma muna son ya sa eh, mata da yawa a ciki because mun san cewa mata suna da hikima mata kuma suna da ilimi wanda in aka ba su hanya su yi contribution a cikin gwamnati zai mm. iya bude hanya mama mata kawai ba wadda mm. taimake iyali da jama'a duka mun san cewa abin da ya faru a amerika ba amerika kawai zai saya ba mm. zai shafe wasu kasashen duniya To idan ya kyautata ma mata a Amerika ta yaya zai shafe mu musamman a kasashe masu tasowa? No zai shafe mu sosai kuma a hanya masu kyau. Mm. Because muna da su kungiyoyi da su organizations wanda suna aiki a wurin kuma suna aiki a kasashen mu a nan. Ga Mr. Herbert Daniel kuwa tsarin jam'iyyar Republican ya fi ba da fifiko wa ƙasar Amurka ne. Cin zaben shi Trump as a person or let me say the Republican Party nasu da mm. suka sayar da shi ya zama shugaba suna da nasu ka'ida na foreign policy wato na relationship tsakanin kasa da kasa mm-hmm. daban da america wato hulɗa tsakanin kasashe kenan hulɗa tsakanin kasashe kenan mm. nasu sun fi karban abu da muke kira bilateral relationship more than multilateral relationship so by bilateral relationship huda na kasa ɗaya da kasa ɗaya mm. da kuma me za su samu a tsakanin su don multilateral kuma shine huda na kasashe da yawa mm. trump shi relationship na america da kasan da ya zaba shine zai fi a kai mm. wannan duk taro ɗin da ana yi na neto a ce duniya mu haɗa kai tare domin a yi wannan a yi wancan zai ɗan samu ɗan tangarda. Mm-hmm. neto yanzu kam sai dai su ɗaura damararsu da kyau hmm. domin amurka wanda shine ya kamata yana supporting all peace effort da ake yi yanzu support da dama ana samu ba shi shine za a samu ba mm-hmm. domin amerika yanzu based on policy na republican party shine america farko that is america first mm. so su yanzu interest nasu ne za su protecting kafin interest na wani kasashe na waje. Mm So idan um, policy din ba zai shafi america da za su samu amfana daga cikin shi ba za su preferring su focusing a wanda zai musu amfani. So yanzu kana ganin kamar irin yakin Ukraine da Russia da kuma uh, Isra'ila da Palestinu duk wayannan ita America ba za ta kawo ƙarshen irin wayannan yaƙe-yaƙe da tashin hankali ba? Based on the campaign promise in da Trump ya yi, mm. both shi din da Kamala Harris din mm. sun faɗa cewa da they will make sure cewa an kawo sulhu tsakanin um, Ukraine da kuma um, Russia and then Palestinians da kuma um, Israel. But mun san cewa some of these campaign promises da ake faɗa mm. idan an ci zabe ba lalle ne a watar da abubuwan da aka promising din ba. But mm. the way ake ganin war din yana ta ci yana ta ci yaki karewa mm. na san za ka wani level din da dole za a rage zafinta. And I trust that cewa Trump zai yi wuna abu a kai. Comrade Nuhu Shehu Kanam wanda shi ma ya bibiyi yadda zaben ya wakana. Ya yi fatar kasar ta Amurka za ta taimaka wajen kawo zaman lafiya a sauran kasashen duniya. Tun daga ran da aka fara sa zaɓe zuwa eh, lokacin da yau alkaluma suka tabbatar da cewa shi tsohon shugaban kasa kuma zaɓaɓɓen shugaban kasa yanzu na 47 donald trump ya yi nasara mun tabbatar da cewa ita tsarin dimokuraɗiyyar amerika kamar yadda kika sani hmm. akwai dokoki da ka'ida da sharuɗa kuma bisa ga irin bibiya da muka yi zaɓuɓɓukan za a iya cewa sun wanzu cikin kwanciyar hankali da lumana da zaman lafiya wannan shine babban nasara wadda za mu iya ino cewa an samu. Kana ga kamar ta yaya zai taimaka mana wajen kawo zaman lafiya musamman game da yaƙe-yaƙen da muke samu da 'yan ta'adda da sauransu. To, kin sani ita a kasar Amerika babban abin da Trump ya yakin neman zaɓe shine mai da hankali wurin damuwan da ya damu Amurka. Hmm. wannan shi yasa kika ga yawancin Amerikawa din suka bashi goyon ba duk abin da yake gwanzuwa a duniya in dai ba zai zamanto ya kai ga cimma muradun amerika ba wannan ba damuwansu ba ne kuma asali ma kin sani ita yankinmu na afirka gaba ɗaya ba wata yanki ne wanda ake ganin cewa suna da wani ino babban bukata na bukatun kansu a wannan yankin ba. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Zaman lafiya da daɗi sai da gaida Zainab Babaji da haka ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kada mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ya samu wani sabon wa'adi na shekaru hudu. A wata irin takarar da aka yi matukar kankankan zuwa yanzu Trump ya samu maki a akalla 277 daga cikin jimlar maki 538 na cin zaben a tsarin kasafta maki ko electoral vote a zaben da aka gudanar jiya talata wanda ya ba shi rinjayen wannan kasafin ƙuri'a da ake bukata inda ya zama shugaban amurka na farko da ya ci zaɓe sau biyu amma ba a jere ba tun a shekara ta 1890 Yau Laraba rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakaɓo 38 daga cikin jirage marasa matuƙa 63 da Rasha ta cillo masu a wani hari da ta kai. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya. sai kuma an jima can da daddare kenan za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku akan zaben amurka da aka gudanar a jiya talata yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham wacce ta shirya ta bada umarni da mu na wannan la'asariya cornelius tena baba ya kuma ne daga nan birnin washington dc nake muku fata